bismillahi walhamdulillah wa salatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala jama'a idan ba manta ba muna karatu ne a cikin aujizul khitab kuma mun zo gabar da bayan mun gabatar da maganan tustari da yake nuna wai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko mafi yawan su munafikai ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tuhuma mai girma mun kawo kuma maganan hasanu shirazi wanda shi ma yake karfafa haka wanda shi kuma wannan yana da cikin maluman su na wannan zamani kamar yadda wancan kuma yake cikin maluman su na da can to wannan hasan shirazi ya karfafa cewa wai mafi yawan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa munafikai ne kaɗan ne kenan muminan kirki kamar yadda za mu ji zai kawo sunansu zai ce akwai aliyu akwai salmanu akwai abu zarrin akwai kuma al'adadul qalil min as al muntajabin wani dan adadi kaɗan daga zababbun mutane wai kawai su ne in an ce musulmin kirki ake nema to annabi sallallahu zai wanzu shi ne shi kadai da aliyu da salmanu da abu da kuma yan adadi kadan na zababbun mutane kenan mafi yawa dukansu munafikai ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to a takaice shi da kansa hasanu shirazi sai yake tambaya wata sa'al an sababi qabulin nabi sallallahu alaihi wasallam lil munafiqina fi sufufil mu'minin tabbas mun duba surorin qur'ani musamman suratu tauba za ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa mimman haulakum min al-arabi munafiquna wa min ahli al-madina maradu ala nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn Allah yake cewa wa mimman haulakum akwai daga cikin waɗanda suke kewayenku min al-arabi na larabawan ƙauye ɗinnan nan wanda suke kewayen madina ƙauyukan da suke kewayen madina akwai munafiqun wadda sun bayyana sun shiga musuluncin amma ba su shiga musuluncin shiga na haƙiƙa ko kuma suka karbi imani da musuluncin na gaskiya ba a a zahiri ne suka bayyana sun yi haka ɗin amma asalinsu kafirai ne Allah ya ce wa mimman haulakum daga cikin waɗanda suke kewayen ku ƙauyuka da suke minal arabi na 'yan ƙauyuka ƙauyuka nan akwai munafiqun sa'an nan wa min ahlil madina akwai wasu ma daga cikin 'yan madina din kamar su abdullahi ibn ubay bin salul shugaban munafikai waɗanda Allah yake cewa idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun Allah yake cewa min ahli madina maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum a farkon lamari Allah ya ce kai baka san su ba sun boye munafircin ame a zuciyansu kai baka san su ba nahnu na'lamuhum mu ne muka san su to sai kuma Allah subhanahu wata'ala a wasu ayoyin yake nuna cewa munafikai din nan ana gane su wala ta'rifannahum fi lahnil alqawl in suna magana wani lokaci za su faɗi wata magana da za ta haska maka ka gane cewa eh ashe wane ya ɓoye munafircin ne a zuciyarsa to sai Allah ya ta bada alamomi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama daga baya yana gane su kuma har ma ya sanar da ɗaya daga cikin sahabbansa wanda shine huzaifa ibn al-Yaman ya zama sahibu sirrin rasulillah sallallahu alaihi wasallam musamman ta fiskan sanar da shi waye munafikai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ya sanar da shi har daga baya Umar in wato shi wannan sahabin bai je sallah ga wani ba daga cikin mutane bayan mutuwansa shikenan shi ma sai ya ki zuwa saboda wannan din an gaya masa sunan munafikai kuma tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ne a matsayin sirri bai nemi ya yayata wa mutane ba amma dai umar ya tambaye shi shin annabi ya kira daga cikin munafika ya ce a'a baka cikin su amma ba zan sake gaya wani ba bayan ka ban faɗi sunan su ba amma kai baka cikin sunayen da ya bani baka cikin sunayen da ya bani wannan yana nuna a zaman madina din akwai yahudu akwai nasa akwai yahudu sa'an nan akwai kuma muminan kirki sa'an nan akwai kuma waɗanda saboda sun ga daula ta fara kafuwa musulunci ya fara karfi sai suke ga in suka bayyanar da kafircin za a yaƙe su kuma za a ci galaba a kansu kamar yadda daga ƙarshe aka ci nasara akan banu quraiza banu nadir banu kainuka sai a zahiri suka nuna sun shiga musulunci a baɗi ni kuma suka yi mai wanzu akan kafircin su kuma su ne suke tafiya wajen kafirai idza laqul ladina amanu قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون دام الله cikin suratu albakara ya hakaito yadda madina ta kasance farkon ayoyi bayan alif lamim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأن آية قدابير أكتشي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أكوي متقي سوني الذين يؤمنون واتمؤمنين كنا الله أبدا سيبوبين سكم يتي سورة بوتا النبي صلى الله عليه وسلم دا صحبانسا سيكم يتي inda na kafaru sawa'un alaihim akwai wanda suka kafirta suke kan yahudancinsu ko suke kan nasarancinsu ko suke kan wasu addinan da suka yarda da su a zuciyarsu ba na yahudun ba nasara ba su waɗannan an zartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim akai magana akan kafirai to sai aka ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim marad kaga ana ta bayani akan sifofin munafikai فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض إن أكتي مسكرك برناء بيان قصا قالوا إنما نحن مصلحون سيسي ويمو ما سجاراني ala innahum humul musiduna walakin la yashurun wa idza qila lahum aminu kama amana nas idan aka ce musu kuma ku yi imani ciki da bai daga zuciya har harshe kamar yadda kuka ce kun yi imani da harshe to ku kimsa irin wani imanin a zuciyanku wa idza qila lahum aminu kama amana nas qalu anu'minu kama amana sufaha suna daukan wai sahabban annabin wawaye ne Allah ya ce ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun wa idza laqul ladina amanu kuma sune in sun hadu da mu'minan kirki kalu amanna a zahiri sai musu mu ma tare da muke da ku mu ma mu'minan ne duk dai ɗaya ne dai wa idza ila shayatinihim in sun kuma keɓe da shaidanun waɗancan kafirai na hakika wanda kuma suka bayyana kafircin qalu inna ma'akum ai muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'un mun bayyana cewa muna tare da su ne mun yi imani da irin abin da suka yi imani a matsayin izgilanci Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda waɗannan kam sun ba da shiriya sun karbi bata fama rabihat tijaratuhum wanda yake da shiriya a hannu yaki aiki da ita ya karbi bata lallai kasuwancinsa bai riba ba ma rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin Allah ya bada misalin munafikai yace masaluhum ka masalil ladhi da nara ya haskaka ya kunna wuta ya haska gabansa yana tafiya ga musulunci ya zo ga ayoyi sun sauka sun samu hasken annabci sun fara tafiya cikin haske amma sai suka ki ci gaba da tafiyan suka kashe wutan suka ci gaba da tafiya akan duhu istauqada nara ya kunna wuta ta haskaka ma haulahu to sai ya zama zahaballahu Allahu bi nurihim sai Allah ya tafi da hasken su wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun ya bar su a cikin dufai ba sa ganin hanya suka zama summun bukumun umyun fahum la yarji'un sun kurumce sun zama bebaye sun zama makafi ba sa ganin gaskiya ba sa jin gaskiya su yi aiki da ita don haka ba su da imani Allah ya ce auka sayyibin min as-sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iq hadar al-maut wallahu muhitun bil kafirin a ƙarshen kissoshin ko sifofin munafikai sai Allah ya ce wallahu muhitun bil kafirin ashe kenan munafikai a hakikanin su kafire ne saboda kafirci suka kimsa a zuciya suka bayyana da kuma musulunci a zahiri to wannan shine kasan mutane da aka samu farkon hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa garin Madina musamman kuma lokacin da Madinan musulunci yayi ta karfi aka kafa daular musulunci kenan dai akwai munafikai amma ba yawa suke da shi ba kamar yadda shi wannan dan shi'an ko kuma wanan yan shi'an suke faɗa suke suke faɗa lallai munafikan adadin su kaɗan ne kaga a nan su yan shi'an kamar yadda na karanta nasi din yana nuna cewa wai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki karban munafikai a cikin sahun musulmai in za a je yaki a hada kawai da tacece da na banza wato da na kirki da na banza ma kana Allahu li yazara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib wa ma kana Allahu li yutli'akum ala al-ghaib walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha to wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana hadawa ne da muminin da muminai da kuma waɗanda a zahiri suke cewa su ma muminan duk a hada duk a tafi da su wai da ba dan yayi haka ba la baqiya huwa wa aliyun wa salmanu wa abu dharrin wal adadul qalil min safawatil muntajibin shine amsan da ya bawa kansa shi yasa tasa'ala an sababi qabulin nabi sallallahu alaihi wasallam lil munafiqin wai me yasa annabi yake karban munafikai ne fi sufufil mu'minin a cikin safun mu'minai thumma ajaba nafsahu bi nafsihi bi qawli sai shi wannan hasanu shirazi malamin shi a na wannan zamani wanda ya faɗi wannan maganar tasa a cikin ash-sha'irul husainiyya shafi na takwas zuwa na tara ya ba da amsa kansa ya ce innahu yadda lamarin yake inna sha'ana lam yakun min salihin nabi sallallahu alaihi wasallam ba maslaha bane ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam منذ fajr islam wai a farko farkon musulunci lokacin da wato safiyar musulunci ta haska an yaqbal al mukhlisin faqat ya zama kawai zai karbi wanda yayi ikhlasi wajen bin addini wanda yake da imani wai ya zama su kawai zai karba yace ba maslahan annabi bane wayar fudal munafikin ya zama in munafiki ya zo ya ki karbansa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ayatan ta ce la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum kai baka san su ba sai daga baya ne Allah ya ce wala ta'rifannahum fi lahnil qawl to kaga a wannan magana tasa yana cin karo da wannan aya wadda take nuna cewa bai ma san su ba Allah shi ya bar wa kansa sanin su amma daga baya sai yake bashi wasu alamomi da zai gaggane su kuma ya gane sun har ya shaidar masahabbansa to kaga a wannan magana yana nuna cewa a farkon lamari kenan kamar in sun zo din yana gane wanda ya zo da ikhlasi ya zo tsakani da Allah karban musuluncin ya zo yi ko musuluncin yake so da kuma wanda shi kuma a'a a zahiri ne ya bayyanar da musuluncin a ni ya ɓoye kafirci wai yana gane su to amma ba maslahansa ba ne ya ce kawai ni zan karbi masu musulunci na gangariya ya kuma watsar da wadda suka gauraya kafirci da musulunci wa inna ma kana alaihi ya ce wai abin da ya zama wajibi akan annabi a wannan lokacin an yukaddisa jami'a khamatil jahiliya takdis shine ya yaj'ala ba'dahum fawqa ba'd takdis kaddasa shine hada muminan da masu munafircin khamat in an ce khamatu shay'i shine a shai'u al musaffa ko da fetur misali in an tono shi gabanin a ware fetur a ware gas a ware man shafawa a ware waɗannan abubuwan ana kiransu khama abun da ghairu musaffa shine aljadidu allazi lam yuhazzab sabon abu wanda ba a tace shi aka ware mai kyau da mummuna ba ko ma wujida ala halatihi tabi'iyya abin da aka same shi akan halin sa na ɗabi'a to wai annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya zama wajibi a kansa shine an yukaddisa jami'a khamatil jahiliya duk ababen da aka samu na jahiliya akan halin su na zamansu na jahiliya nan ya hada su da muminansu da wanda suke kan yanayin su na jahiliya duk ya tara su guguda duk ya hada su cikin sahun musulmai domin me waili yusayyija biha al-islam anil quwwa al-mawdi'iyya liyusayyija domin ya sa siyaj in an ce siyat shine kamar asur sawa'un aslak ne ko hijara wani lokaci mutum zai sa katanga domin kada a shiga nan a masa barna to ga musulunci wai annabi sallallahu alaihi wasallam zai karbi musulmai zai karbi munafikai sai ya sa su a matsayin abin da za su kastange musulunci kar a shigo ai barna wa musulunci su zama garkuwa wa musulunci wato domin ya mayar da su siyat garkuwa yusayyija bihal islam anil quwa al-mawdi'iyya al-quwa al karfi da ke yakan musulunci din wadda ke wannan mawdi' yake maka misali kafiran quraishawa ko kuma alkuwar quwa al da ke madina na kafiran yahudu musamman kuma banu nadir banu kainuka banu quraiza wai annabi sallallahu zai karbi mu'minai munafikai dan su zama siyaj za su zama garkuwa da kariya wa musulunci daga karfin nan da yake kusansa wal alamiya da kuma karfi na duniya wanda zai iya yakan musuluncin shine kamar rumawa nasara wadda suke nesa da madina to wai annabi wajibi ne a kansa a farkon lamari ya hada waɗannan mutanen da yahudu da munafikai da kuma mumine duk ya karɓe su in sun zo sun ce sun musulunta domin wai ya ba da kariya wa musulunci daga karfin da ke masa barazana karfi na kusa-kusa wadda ke makka ko eh, madina ko kewayen makka da madina ko kuma alkuwal alamiya kaji wannan mutumin fa allati ta zahara biddahu waɗanda alkuwa almaudi'iyya da kuma alkuwal alamiya ta sun haɗa kansu don su yaƙe shi wai annabi wajibi ne a lokacin ya karbi munafikai da muminai fakana ya hatifu sai ya zama a lokacin annabi yana wato kururuwa da sa qulu la ilaha illallah tuflihu kawai ku faɗi la ilaha illallah za ku faɗin la ilaha illallah kawai yayi sai ku rabauta so yake kawai ya samu dai wanda zai ce la ilaha illallah ko da bai gamsu da ita a zuciyarsa ba kaga yadda yake kokarin tawilin wannan hadisi wanda an ce kulu din ku shaidar mana bayan kun kimsa a zuciyarku shine abin da ake nema ba wai kawai ka faɗa da harshe sai ka kimsa sabaninsa ka kimsa kafirci a zuciya kuma ya zama mutum zai samu falahi din ba a'a annabi sallallahu alaihi yana kiran mutane ne su faɗi la ilaha illallah a harshen su bayan sun gamsu da ita a zuciyansu wanda kuma hakan shine zai ba su falahi kamar yadda Allah yake cewa allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata yu'minun bil ghaib kaga sun yi imani da abin da ke fake wa yuqimuna sala suna sallah suna tsayar da ita wa mimma razaqnahum yunfiqun suna ciyarwa daga abin da Allah ya azurta su والذين يؤمنون بما انزل sun yi imani da abin da aka saukar maka وما انزل من sun yi imani da dukkan abin da aka saukar gabaninka وبالاخره هم nuna dangane da lahira kuma suna da yaƙini a zuciya kenan ba wai su fada da baki ba akwai yaqini da tabbaci da sakankan cewa da gamsuwa Allah ya ce ulaika ala hudan min rabbihim wadannan suna kan shiriya daga ubangijin su wa ulaika humul muflihun kuma waɗannan su ne masu samun fala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qulu la ilaha tuflihu ba yana nufin kawai mutum ya ma faɗi la ilaha illallah da baki shikenan ya zama kuma ya samu falahi ba a wannan kan tawili da ibtali da bata ma'anan hadisin annabi ne sallallahu alaihi wasallam to wannan mutumin dai kaga anan yana cewa wai annabi wajibi ne a kansa a wannan lokacin ya karbi kowa da kowa yayi yi ta maganganu ila an qal har zuwa inda yake faɗa shi yasa daga shafi na takwas zaka duba a cikin ash-sha'airul husainiyya wasu sha'air sha'air na addinin su a lokacin wato da suke yin tuntuni na an kashe husaini dama za ka ga sun ɗauki wannan abin husainiya za ka ji an ce husainiyatu baqiyatillah husainiyan kaza husainiyan kaza to akwai wani sha'air wasu abubuwa da ake yin an je wajen husainiya din da lokacin ah, goma ga watan ashura to haka da ya tattara waɗannan abubuwan ya sanya musu a sha'airul husainiya na hasanu shirazi a shafi na takwas zuwa na tara ya yi ta wannan maganan ila an ƙala har zuwa inda yake cewa walam yakullin na nabi an yarfudahum ko sallallahu alaihi wasallam a wasu wuraren baya haka kawai yake zubo maganganu walam yakul lin nabi an yarfudahum wai annabi lam yakul ba shi da damun yayi rafadin su ki karban munafikai wa illa inda ko yayi haka la baqiya da annabin ya wanzu shi huwa wa aliyun da kuma aliyu bin abi talib wa salman al-farisi wa abu dharr al-ghifari wal adad al-qalil da wani dan adadi min as-safawatil muntajibi saboda su ne tatattun musulmai wato inda ya ce ba zai karbi munafikai ba zai karbi masu asafwa almuntajibin muntajabin muntakhabin wannan kalma muntajab muntakhab ma'anansu ɗaya an ce muntakhab shine abin da aka zaɓo shi asafwa zaɓaɓɓu istifa kenan wai da annabi sallallahu alaihi ya ce kawai musulmai gangariya yake so su ne zai karbi musuluncin su to la huwa da zai wanzu shi shi musulmin kirki ne sai kuma ali bin abi talib musulmin kirki ne sai salman al-farisi musulmin kirki ne abu dharri musulmin kirki ne sai adad qalil min safatil muntajibin da su ne kawai za su kasance a sahun annabi sallallahu alaihi wasallam sauran da dun munafikai ne to kaga maimakon ya zauna shi da dan adadi kaɗan tabbas waɗannan musulmin kirki ne ba ma shakka dukkan su musulman kirki ne dukkan su suna aljanna kuma muna musu muna fatan Allah ya ji tausayin mu ma ya haɗa mu da su to amma kuma ɗarurruka da dubban sahabbai waɗanda su ma kuma safuwa ne muntajabi wanda Allah ya zaɓe su kuma suka isar da wannan addinin da su Allah ya ɗaukaka addinin su da su annabi sallallahu alaihi wasallam yawan zu sabanin abin da wannan mutumin yayi na ƙaryan cewa wai dan adadi ne kaɗan suka wanzu cikin kyakkyawan imani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kaga a wannan magana yana nuna cewa inda ana neman gangariyar musulmi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to aliyu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam da salmanu da abu zarin da dan adadi kaɗan ina sauran kenan sauran munafikai ne kuma wai annabi ya karɓe su ne saboda in ba haka ba to ba zai iya ba da kariya wa musulunci ba saboda su kaɗan ne kafiran kuma da suke yakansa suna da yawa ko lokacin handak ghazwatul ahzab wanda Allah. ya kawo iska ta tarwatsa kafirin da suke shirin yakan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda akwai wanda suka taho daga makka akwai kuma yahudawan cikin madina akwai kuma kabilun da suke kewayen madina na kafirai su gatfan da sauransu su ne suka yi tarun tarume suka zo a matsayin ahzab rundunoni yawansu ya kai dubu goma to kaga wai inda annabi sallallahu alaihi ya ce kawai zai karbi muminan kirki ne ba zai hada da irin sauran sahabbai ko sauran munafikan da suke tattare da shi ba to da ba zai iya ba da kariya wa musulunci ba to wannan dai mutumin ya ci gaba da magana har a shafi na gaba shafi na goma kenan a cikin littafin sa ash'airul husainiyya thumma istarsala hasan shirazi fi hadisi ya ci gaba da magana anis sahaba fa qala yana magana akan sahaba yace ghaira annahum sai dai kuma matsalar lallai su sahabban nan takatharu ko kuma munafikai tunda ya yi maganan musulman kirki su ne annabi da aliyu da salmanu da abuzarin da adad ya ce sai dai kuma munafikan nan takasaru sun yi ta yawa sun yi ta karuwa ma'al ayyam kullum ana ƙara samu wasu wanda kawai la ilaha illallah suka faɗa daga baki amma ba su gamsu da ita zuciya ba wa ala isri kasratihim to yawan nasu kuma shine yasa istata'a ru'usun nifaq sai ya zama jagororin munafikai za mu ji wa yake nufi da ru'usun nifaq an yatasallalu suka fita a tasallul shine mutum ya zare jiki suka zari jiki jagororin munafikai suka samu suka zari jiki suka isa ila almarakizil qiyadiyya suka zama gaba-gaba suka zama su ma jagorori wato yau da gobe tun da annabi ya buɗe wa kansa kofar karɓar musulman kirki da kuma munafikai don ya bada kariya wa musulunci sai ya zama ana samu yau ana ta samun munafikan ɗaya bayan ɗaya suna ta yawa suna ta yawa suna ta yawa to da suka yi yawa munafikan ala isri kasratihim istata'a ru'usun nifaq sai jagorori shugabannin munafikai an ya tasallalu suka samu daman jan jiki suka zari jiki ila almarakizil qiyadiya suka yi gaba suka zama suke jagoran mutane fa khabatu fil islami khabtan zari'an sai suka caccakuda abubuwa a cikin musulunci suka shigar da wasu abubuwa a cikin musulunci wanda ba musuluncin ba suka hallata abubuwa suka caccakuɗa suka bata musulunci habdan zari'an wasi'an shani'an zari' shine wasi' sari' shani kada an yufariqa waqi'a wai musuluncin sai da kusa da ya rabu da waƙiyinsa ga yadda Allah ya bayani musulunci a sa ga yadda musulunci yake a cikin hadisi to waɗannan da suka ja gaba suka zama su suka jagoranci mutane da suka samu wannan damar suka jagoranci mutane sai suka caccakuɗa musuluncin suka jirkita shi har sai da musulunci kada an yi farika waƙi'a musuluncin da ke littafi daban da yawar da ke waƙi a ƙasa laula an tadarakahu ba dan Allah ya sa bataluhu batalul islam al'azim gwarzon musulunci mai girma Ali bin Abi Talibin alaihi salam ba dan yi maza ya riski musulunci ya kwato shi daga hannun wadda suka tafi zuwa ga jagorancin nan kuma suka sa musuluncin ya zama waƙi'insa daban da abin da wato abin da ke kasa daban da abin da ke littafi to ba dan Allah ya sa batal batalul islam azim gwarzon musulunci mai girma ya yi gaba ya ƙwato musulunci ba to da musulunci kam ba maganarsa da maganarsa ta kare to shine malam mai wannan littafi aujizul khitab ɗaya daga cikin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke raddi wa yan shi'a wanda suke awan suna son su wanda so ne kuma na ƙarya yace wa murabihu bi ru'usin nifaq yace jagororin munafikai da ya faɗa a can inda yake cewa istata'a da munafikan a hankali a hankali suna ta ƙaruwa to sai ya zama ru'usun nifaƙi jagororin munafikai istata'a sun samu dama suka yi gaba suka zama su suka jagoranci mutane abin da yake nufi da jagororin munafikai yana nufin wasu abubakar da su umar da su usmanu abubakarin wa umar wa usman radiyallahu anhu su ne suka yi gaba fahumul ladhina anahum shi'i biqaulihim istata'a ru'usun nifa. sai suka tafi gaba gaba suka jagoranci mutane kuma fa khabatu fil islami khabtan zari'an wai su Abubakar da Umar sune suka da musulunci suka kara abin da suka kara suka rage abin da suka rage wai suka goggoge irin abubuwa na yabon ahlul baiti shi yasa a cikin qur'anin da ke hannun mutane babu yabon ahlul baiti kuma shi yasa a qur'anin su su da suke cewa za su zo da shi akwai wannan din wato akwai batun yabon ahlul baiti wanda suka ce yafi qur'anin hannun musulmi ninki kamar ninkin sa ne guda uku to dai su abubakar da umar da usman wai su ne jagororin munafikai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan magana ta yi muni idan muka zo a darasi na gaba saboda ana nuna min lokaci yayi za mu dora daga wannan gaba ta yadda za mu yi raddi a wannan mutumi mu nuna ƙaryarsa wallahu alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika rasulika nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh